الرحيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الحسبة في الإسلام فصل مجلس نبير yana bayani akan cewa gabaki ɗaya mukaman musulunci da ake naɗawa manufarsu ita ce yin umarni da abu mai kyau da kuma hani game da abin da ya zama shi da kyau soja ɗan sanda immigration minister ambassador permanent secretary director ga sunan ga su sunan ga sunan malamin makaranta commissioner kansila duka likita duk wani abu da za a nada ka a musulunci babban abin da ake son ka tabbatar shine al'amru bil ma'ruf wal nahyi anil munkar ala qadri istita'atik wa gurin iyawarka ma bi yadika wa in ma bi lisanika wa in ma bi qalbika abin da ake so ke idan al'umma ta fahimci wannan da aka dawo to shi kenan abubuwa za su yi kyau to a wannan majalisin namu na shida malam ibnu taymiya ya ci gaba da cewa lakin min almutawallaina man yakunu bi manzilati ash-shahid al-mu'tamin sai dai daga cikin waɗanda ake hadawa to akwai waɗanda matsayinsu bi manzilati ash-shahid al-mu'tamin kamar matsayin matsalin matsayin mai ba da shaida ne al-mu'taman wanda aka amince mawa matsayinsa kenan me ake nema a wajensa shine al'amru bil ma'ruf nasa wa nahyu anil munkar nasa wani umarni zai yi da abu mai kyau wani kuma abu zai yi ya hana mara kyau wal matlubu minhu sidq abinda ake nema shine a wajen sa ya zama mai gaskiya kaman wa مثل الشهود عند الحاكم كمان مثال ولد أكي نتعى تسوزو سبادة شيء دع قبان على كالي أقول أكي بقاكا أو جنسو شيء جدي سبادة شيء دع كجسكيا ومثل صاحب الديوان الذي وظيفته أن يكتب المستخرج والمصروف حكنا مثال وندي مقين تشيني الشاهد المؤتمن أقول أكي لما أو جنس شيء جسكيا صاحب الديواني ما أبو مأبوشن كندي الذي وظيفته أن يكتب المستخرج والمصروف وانتكي ربوتا أبندي أتا فتر والمصروف سنوكم وأكبع كاري كمان واكينا كما تاشيا كو كتي أكاونتن جنرال أكاونتن جنرال نقومنا تنتاغية كو نجاة لأكشيك نوى أكتتر وأكبع المستخرج أبن أكتها كربوثا كما كيجت يا المصروف وأكبع كو كما أكتك ني أكتك نو أكتك ني أكي دوانسا إنا أكتك مثل يربوثا أي تنسكي وشي الأمر بالمعروف يسكي والنقيد حقنا مثال النقيد من سائده والعريف ثم صين سدايا الذي وظيفته اخبار ذي الامر بالاحوال شي كما اكن اجي شيني aikin sa shine ya rike sa'idu sai ya rike ba shugaba labarin me ake ciki da wani kamar Muhammad ibn Maslama aikin sa kenan a zamanin Sayyidina Umar sayyidina Muhammad ibn Maslama idan sayyidina Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu idan ya bada labarin ka a gaban sayyidina Umar da shi kenan karifin ne, da kibin sa sayyidina Umar ya naɗa shi ya kula da kowane ma'aikaci so da in zo ya bada shaida kanka to shi shi shi kenan ka kubuta to shine Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu ومنهم من يكون بمنزلة الأمين المطاع akwai kuma wanda shi kuma yake zama a matsayin mai a matsayin wanda aka amince mawa kuma a masa da'a mukaminsa matsayinsa shine amintacce ne shi kuma dole a masa da'a kun ga wancan ashahidul mu'taman ko shi kuma wannan ne al-aminul muta shi wancan abin da ake nema a wajensa shine as ya faɗi gaskiya shi kuma wanda za a rika masa da'a ka kaman shugaban ƙasa kenan kaman gwamna kaman minista a ma'aikatarsa yana da ma'aikatu to wal matlubu minhu shi kuma abin da ake bukata shine adalci saboda shi al-aminu al ne an amince mishi aka zabe shi aka naɗa shi sannan kuma zai faɗi ya zartar shi yana da tanfizi executive ne shi su ko waɗancan da aka buga mana misalin su matsayin su kamar mustashawun ne su su su kaman su kaman consultant saboda su abin da ake bukata a wajen su shine sai duku domin malamai suna tattaunawa abin nan hal shura mulzima aw mu'lima hal shura mulzima aw mu'lima shin idan shugaba ya zama yana da masu bashi shawara dole ne idan suka bashi shawara ya dauka ko ko kawai mu'lima su je sun yi nasu sun sanar da shi daga baya shi kuma ya je ya duba in ya ga dama duka ya rusa nasu ya dauki abin da ya ga ne ku zama mashi daidai ya aikata akwai sabani tsakanin malamai a game da wannan wanda zubin sukan ce hal shuwa ilamun aw ilzamun shuwa shawara da kake daɗa mutane masu maka shawara shin dole ne sai ka ɗau shawara su ko ko a su dai su faɗa maka in ka ga dama ka ɗauka in kuma ka ga dama ba za ka ɗauka ba akwai wannan matsala, to su matsayinsu shine ne su matsayinsu shine abin da ake bukata su zama masu gaskiya kada a ɗauke ka mai ba da shawara ka zama mai ƙarya ka faɗi abin da ba haka yake ba shi ka halakar da al'umma sannan a gefe guda in kai kake zartarwa za a maka biyayya kai kuma abin da ake nema a wajen ka shine adalci adalci ka zama mai adalci kar ka ɗau hakkin wani ka ba wani kar ka zalunci wani akan hakkinsa to shine sai ce wal matlubu minhu al abinda ake bukata a wajen wannan bangaren shine adalci Mislul al-amir kun gani ko kaman shugaba gabaki daya shugaba gabaki daya nan al zai iya daukan shugaban musulmai duka shugaban kasa zai iya daukan gwamna a irin tsarin da ake gudanarwa a yanzu irin shugaban karamar hukuma haka nan waɗanda suke da wani shugabanci na bangaren su shugaban makaranta shugaban ma'aikata duka waɗannan abin da ake bukata a wajensu tun da a matsayin al'aminul mutsa'ufi an yadda da su aka zaɓe su jagoranci mutane to abin da ake nema a wajensu shine mai al'adil ma kowa adalci wal hakimi haka nan al'ali abin da ake bukata a wajen al'ali shine mai adalci wal hakanan haka nan mai hisba kwamanda na hisba ko kuma ɗan hizba yana da abin da ake bukata shine adalci kai ya zalunci wani domin wani zubin ya ɗau kujera alƙali ya yanke hukuncin da yake ganin zai iya yankewa ba sai an je gaban alƙali ba kuma yana sulhu daga cikin wani abu babba daga cikin aikin bai akwai sulhu shi kuma sulhu dama ba sai an je kotu ba eh. shi yasa hatta a tsarin dokoki ne yanzu suna da ADR suna da ADR suna da shi suna ce masa abin nan eh, alternative eh, abin nan dispute resolution ba sai an je kotu ba mai unguwa ya sulhu wani zubin ma alƙali aka kawo mashi ya kalla ya kalla sai ce je ku sulhu saboda ka a zo a tona asiri a kotu to abin da ake bukata shine adalci da al'amiru da al-hakim al-qadi ke da al-muftasib duka waɗannan abin da ake bukata a wajen shine al-adl adalci sai ma kowa adalci wa fi kulli وبالصدق في كل الأخبار والعدل في الإنشاء wal amali tasluhu jami'u جميع الأحوال قائلا وبالصدق في كل الأخبار da gaskiya a cikin kowane labari da za a bada ne wal adl fil insha'i da kuma yin adalci a cikin abin da za a fara min al aqwali na maganganu wal a'mali da ayyuka tasluhu jami'ul ahwali dukkan abubuwa suke jawowa idan za a bada labarin gaskiya a gudanar da gwamnati sannan a yi adalci a wajen gudanar da gwamnati to shi komai zai gyaru shugaban kasa idan ya ɗauko cif na sojoji da na sama da na ƙasa da na ruwa da kuma shugabansu ga baki da chief of defense da kuma shugaban yan sanda da controller general na custom da controller general na immigration da director na dss ya ce su mushi bayanin kan kasa da take ciki to gaskiya ake son su fari gaskiya su kuma in sun koma za su zartar da abubuwan da za su zartar a ƙarƙashin ma'aikatarsu ana buƙatar ne ana buƙatar al'adibu shi kuma shugaban ƙasa idan aka faɗa masa aka ce gashi to shi kuma yi adil yi adalci idan akwai waɗannan abubuwan guda biyu to duk kowa zai yi bacci ya huta eh, al-iskandar al alexander alexandra da great ko haka suke cewa shine wanda ake mazul zulkarnain aka ce ya je india da ya je india shikenan ya kwana ɗaya kwana biyu wata ɗaya wata biyu shekaru a indiya a inda yake sai ya je kotu kawai sai dai ga alƙalai in suka zo sai a zauna alƙalai su ɗan yi firar su kawai zai su rufe kotu su tafi gida shine ran ne ya samu wani babban alƙali ya ce Kuma mai me ya same ku ne ba a shari'a a ku sai alƙalin ya kalkace da zariya sai ya ce an kafa nasu an fusa hom sai mutane sun makansu adalci a arahu na anil mahaki kenan sai suka hutar da mu ba wani hukuncin da zamu ko tunan mu fari ba sai dai alƙali ya zo kawai ya zauna ya huta ya ta kwasan albashin shi idan alƙali ne ne basira ya zo da risalar shi ya karanta da muktasar da tufatul hukami ya yi binciken shi ya ta binciken shi in ma ilimin shi na da zurfi ta tasnifi yana talifi shi ce amma babu shari'a ba za a yi shari'a ba ba a rigima in ba a rigima mutuwa za a yi shari'a babu to shine da mutane shine suke cewa lau an nasu اقتراح da mutane sun zama masu adalci a kan kawunansu to da alƙali ya huta a القاضي sai dai kawai ta kwasan albashin shi halas kuma yake ci tun da dauke shi aiki a sai ranar da aka sauke shi wa huma qarinani da al'adl da asidku da adalci da gaskiya tare suke abokanan juna ne idan akwai gaskiya akwai adalci haka ake son كما قال سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا كلمة أبنجدك تاتك صدقا da gaskiya gaskiya ce tsanta a cikin kalmar Allah wa adlan sannan kuma tsantar adalci ne a cikin kalmar Allah Allah madaukakin sarki a cikin hukuncinsa babu ƙarya a cikin hukuncinsa babu zalunci zallar gaskiya da adalci ne a ciki to haka ake son mu zama وقال النبي صلى الله عليه وسلم سنن ايكي صلى الله عليه وسلم يا فتا اشكن حديثي دا الامام احمد يا غويتوشي رواية سيدنا النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما غويتوشي توشي سنة هو توشي ابو سيد الخدري هو توشي ريش سنة هو توشي ابن عمر سنة هو توشي هو توشي دكا sannan ruwaito daga jabir abdullahi sannan an ruwaito ga sunan da sahabbai da yawa sun ruwaito wannan hadisi lamma da kara mata a lokacin da manzon sama ya faɗi hazzalaman shugabanni ya magana kansu sai ya ce man saddaqahum bi kadhibihim duk mutumin da ya gaskata shugabanni azzalimai da ƙaryarsu abinda ba haka yake ba su faɗa sai ce gaskiya ne wani ma baya jin turancin a zo ana kankan kawai shi ke na sayar da cewa gaskiya ne bai san abin da ake cewa ba shi ne mala amina kano wani na yi ya ce ha a shi kana jin abin da nake cewa ce to hauka musu fassara sai zufa ke jin bai gane komai amma da an yi magana sai sai gaskiya ne wa'anahum ala zulmihim kuma ya taimake su akan zaluncin su alaysa minni wa lastu minhu ba ni ba shi أنزل السلمة ولا يرد علي الحوض قوة لا يرد على الحوض بزي بزي حد إذا نيبع هنا تلك سنوة أن يذادو ولن تباع كوريس أشي إنهم قد بدلوا وحرفوا وغيروا بعده ماذا سنتي فسحقا فسحقا ومن لم يصدقهم بكذبهم دون لكم بيجزجة ناسوا بقى كان كان ولم يعينهم على ظلمهم قومي طيب. في مكيس أقن ذالين سنصبا فهو مني وأنا منه تناشني نيما شما ناولي وسيغل على الحوض وعلي الحوض لسنكم ذي حديدني ذي حديدني شاغوا تبكينا وكاد قائلا ذالين شي أنا ذالين شي كتغرغتا كما كتغرغتا في مكيس أقن ذالين شي فأكتغرغتا في مكيس ذي مسنسيها in tashi kuma za ka musu nasiha ka girma ka ba hanyar da cancanta ka ka musu nasiha shi ke in kai ba za ka iya kaiwa gare su ba to faɗan ma wanda zai kai gare su ya faɗa musu in kai shi kenan ka ɗan ka sauke naka eh, ka sauke naka Allah ba zai tambaye ka amma ka je ka ce to ba ka sha da kai a ci da kai ha ta tabbata ga mutum وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق fa inna sidqa yahdi ila albirri manzo sama yace na hore ku da yin gaskiya domin gaskiya ita ce take shiryatarwa take shiryarwa zuwa ga albir zuwa ga kowace nagarta idan mutum ya zama mai gaskiya to ɗabi'unsa ga baki ɗaya za su samu istiqama za su daidaitu wa innal birra yahdi ila aljannati kuma nagarta ke kaiwa zuwa ga aljanna wala yazalu ar-rajulu yasluqu wa yataharra sidqa mutum ba zai gushe ba yana gaskiya kuma yana bibiyar gaskiya hatta yuktaba inda Allah صديقا هل سي الرجل تاشع وجن الله مسير صديق يزم تعرض سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لنا لمريم لأن النبي يوسف عليه السلام وإياكم والكذب تشهد كل حرياء فإن الكذب يهدي إلى الفجور ومن قرياتنا في وزوى جلالة في وادة فاجرك وإن الفجور يهدي إلى النار كما لا لا في وانا في وزوى ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذبة وثم ذي بشدين دينا ببيتا بيبيتا حتى يكتب عند الله كذابا هسي أربو تاشا مسيم مكر يشيء أجبان الله أو غن الله هم بني جسكيا أكي نيما ولهذا قال سبحانه وتعالى شيء سأل الله مدوخة سركية هل أنبئكم على من تنزل الشياطين وتنزل على كل أفاك أثيم ثم bana ba alaman ta nazzalu shayatin ba waye shaytanu ke sauka a gare su su waye suke zuwa shaytanu ke saukan musu su haɗe da su su abokantaka da su to tanazzalu ala kulli afakin afi ai ta tanazzalu shayatin ala kulli afakin afi shaytanu suna sauka ne ala kulli afakin kan kowane makaryaci a cikin kuma wanda ya kasance mai zinibi ne zinibi kaga afak sahibul ifki kenan ma abuci ƙarya shine Allah ya ce yulquna sam'a wa aktharuhum kadhibun karshen shi kenan su ne suke jefo as-sam'a abinda suka je suka ce wai sun sato da sama wa aktharuhum kadhibun kuma mafi yawancin shedanin nan makaryata ne makaryata ne to wanda suka kama da su shine aka kawo su kuma ta kace wa shu'ara'u yatba'uhumul ghawu ko ya yattabi'uhum ko ya yatba'uhum su ko makai su ko mawaka to algawuna ne suke bin su su ne suke bin su kuma mutum yana bin mawaka to ba ta ce an ce an yi an shirya wata wani taro aka ba da fas kowa sai ka nuna taron mawaka ne duk wani mawakin da zai zo sai aka ba shi fas hmm. shi kenan aka gama sai wasu suka zo wucewa aka ce ina fas ɗinku ku suwaye sai mu ne gawuna ba Allah ya ce shi a gawo yace hum al-gawuna ba aka ce ku shiga su ne batattu to shine wannan kaga kaga magana ke wa wa qala subhanahu ta'ala lan nasfa an وقال سبحانه وتعالى لن نسفع عن بالناسية ناسية كاذبة خاطئة yantahi kina lan nasfa an لنسفع nas ya ace masa wallahi idan bai bari ba lanasfa an bin nafiya wallahi sai mun kama makwakwadarsa lanasfa an bin sai mun kama makwakwadarsa mun fulji gashin wace irin makwakwada nafiyatin kadibatin khati'a makwakwada mai ƙarya kuma mai zunubi eh, an ce makwakwada ana nufin kansa kenan a matsayin madaukin abin da ake karyar da shi a nan yake a nan baki yake sannan anan ido yake kallon abin da ba haka yake ba ya je ya faɗi kuma abin da ba haka yake baki ya faɗi abin da ba shi ido ya gani ba ولهذا ala kulli كل amri ku ji wannan ka'ida shi yasa ya waje ga kowane shugaba an yasta'ina da ahli siliki wal adl ya nemi taimako waɗanda za su zama mataimakansa su kasance su ne masu gaskiya kuma masu adalci shi yasa suka ce tinki ne صديقك الحق من صدقك لا من صدقك abokinka na gaskiya shine wanda zai zai faɗa maka gaskiya ba wanda kai abu zai ce gaskiya ne ba shi yasa a zauna mika a marza wancan ya kawo wancan ya kawo wancan ya kawo a baje sai ya zama ne sai ya zama dalili ya tabbatar da abin da za a tabbatar da haka ake cin nasara كون دشيني وانا ان نتعين باهل السرك والعدل اذا زي ذا قشوة وانا ذا تتمكيش اعيكي هو ينيمو وانا تسكي دقاتيا والعدل كم وانا تسكي ما سوء عدلش واذا تأذرت تعاند الامثال فالامثال كمان زمن امكي idan ya wahala ba zai iya samun waɗanda aka tabbatar da adalai ne masu gaskiya ba to ya kwatanta ya iya kabbacin kokarinsa ya bamma Allah sauran kuma wallahi Allah ya ga zuciyar shi iyaka abin da zai iya wa in kana fihi kadhibun wa zulmun ko da al'amsar din akwai nau'in ƙarya da zalunci a tare da shi na wani bangaren fa inna Allah yu'ayyidu hadha ad-din bil rajul al-fajir Allah madaukakin sarki yakan taimaki addinin nan bil rajul al-fajir da mutumin da yake fajiri mutumin da yake fajiri ba mai da'a Allah in ka nemi masu gaskiya masu adalci baka samu ba to sai ka kwatanta amma abin da ake mala ibn taymiya a cikin littafin sa a siyasar shar'iyya fi islahi ra'i wa ra'iyya yace sai ka kalli wani ina za ka aje shi ina za ka aje shi sai ka aje shi idan bai da sace kuɗi yake yi shi zai iya rike kuɗi duk kuɗin da ya gani su zo jinsa to zai san yadda zai da su to sai a kai shi inda ba kuɗi sai aiki a kai shi a aje shi wajen aiki kawai ta zuba aiki ma'aikaci ne na ƙarshe amma kuma duk kuɗin da suka zagaya wajen shi ba sai a samu da sai a gama aikin kuma ma'aikatan da suka yi aiki ba kuɗin da za a biya sai ya ce to sai a samu wajen aiki kawai inda aiki dan yake sai a tura shi sai a tura shi har a shi manzal sama ya rika lura da haka a cikin sahabbansa radiyallahu anhu waye ya fi abu kaza a bangare kaza amma yana da tattabo abu kaza to sai a dauki fannin can inda yake sai a kai shi can shi kenan sai a ci nasara wa bi aqwamin la khalaqa lahum sannan Allah yakan taimaki addinin nan bi aqwamin da wasu mutanen da suka kasance la khalaqa lahum ba su da rabuwa a lahira a duniya za su taimaki addini amma kuma me lahira ba su da rabon komai kamar misalin mai mutumin da zai zai ta addini aiki amma ba dan Allah yake ba kaga addini zai ta ci gaba amma hofa la khalaqa la kuma ai ba fasa zukatan mutane kake yi ba to Allah ya kan taimaki addinin nan koda da mutanen da ba su da rabon lahira ne amma kuma sai addini ya dauka ta su. yanzu wanda suke zaune a kasashen turai za su baka wannan labarin sai ya kai wani shugaba kawai sai ya zo an nene kawai sai ba musulmai wani irin yanci ya ba su wata dama shi duk bukatar da suke da ita su zo wajen shi kai sai musulunci ta su kuma su ta amfani da wannan dama suna haɓaka musulunci shi ko zai wanke damtsan shi zai wanke fuska zai alwala zai sallah amma kuma addini na ta ci gaba a ta kan same yin wannan akwai wani ɗan ƙasar gista da muka haɗu da shi a Masar labarin da yake bamu kenan su har yanzu na ƙarƙashin Rasha yana bamu labarin ya ce Vladimir Putin ko shine shugaban ƙasar Rasha ya ce duk wani abu da suke suna da muftinsu makwabcinsu shine mufti kamar shine babban malami mai bada fatawa shi gwamnati ta amince mawa su kasar har yanzu tana ƙarƙashin bakin mulkin rasha ita take musu kuma har yanzu kudin rasha suke amfani da shi dagestan sunan ƙasar ke to wannan duk ya ce in ka tafi ƙasar su ba abin da ba za ka gani ba na musulunci da larabci muke magana da shi fil lugha al-arabiyyah fusha ko har yanzu a ƙarƙashin rasha take kaga inna Allah yu'ayyidu hadha ad-din bi rajulin fajir wa bi aqwamin la khalaqa lahu ba su da rabo a lahira kila amma kuma gashi Allah na taimakon addini ta sanadiyyar su kuma da su to idan shugaba ya gama binciken shi bai samu wanda yake so yi ba ya cika sharuɗansa sa. sai daidai gwagwado falkamsa sai ya kwatanta kawai ina ganin wanan an sa shi ɓangare kaza zai iya ne a ci da yi wani zuwa talaka ba su fahimta irin waɗannan abubuwa shugaba ya gama lissafin shi ya kalli can ya kalli can ya ga shi su na mutanen su ne ba za su iya taimakon shi su kuma a kansa talakawa ba za su fahimci haka ba su sani ba suna faruwa a najeriya to sai kai addu'a duk wanda aka ba da mota aka ce kai kana cikin motar da aka ce tuka ko ba za ka iya fita cikin motar nan ba to sai ke ta addu'a ka ce Allah idan ba wannan yana da dindimi direban yana da dindimi ya Allah ka kawo mishi da dindindin nan ko kuma ya Allah haka sa ya tuki da dare idan garyan ma ta yi sai ya ce a huta kowa ya fito a huta kuma ya Allah haka sa ya ce a huta a daji kaga addu'ar da za ka yi kenan idan yana da wata damuwa direba ne aka sace aka ce ai giya yake sha sai ka addu'a ka ce ya Allah duk lokacin da zai sha zai tuka motar nan da ni a ciki ya Allah ka sa ya sha giyan nan haka ya kamata kai to shine shugabanni su kasance ba daidai suke ba kamar kai ne a cikin mota kuma tuka ka ake yi sai ka addu'a ka ce Allah ka sa a sauka lafiya Allah ka taimake su Allah ka nuna musu hanya abinda ba su gane ba na hanyar nan ya Allah ka haskaka musu Allah ya mana haka sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina